sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantawan ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya rahama da jinƙai da gafara da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da zuriyarmu da waɗanda suka rigaye mu da imani muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin musulunci ya ɗauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na alhayyu alkayyum ya amsa mana dukkan waɗannan addu'o'in namu wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya karbi kyawawan ayyukan mu a ciki inda muka kuskure muna neman alfarman Allah ya yafe mana ya mana afuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan ƙasa ta mu ta Najeriya albarka Allah ta'ala ya amintar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki addininsa da masu taimakon addinin nasa yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha shida a wannan wata na Ramadan a yi a daina magana a baya na please in ana karanta qur'ani baya halatta sleep in mutum ya shigo sai ya shuru kamar yadda kowa yake zaune it's not allowed sleep muna roƙon Allah ta'ala yau za mu tashi akan darasi na goma sha shida a wannan wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu insha Allah ta'ala jiya mun tsaya akan daidai aya ta ɗari da biyu a cikin suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani idan an fara su daga sama yau da ikon Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari da uku insha Allah ta'ala gabanin nan akwai tambayoyi masu ma'ana sai a fara da su kamar yadda aka saba bismillah gabanin nan in Allah kai mu gobe asabar da jibi lahadi tafsiri da safe da ake da harshen turanci za a ci gaba da yi muna tafsirin suratul mulk sura ta 67 daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama muna fatan ya zama za mu kammala surar a ranar asabar da lahadin nan duk da dai mun yi darasi hudu har yanzu ba mu wuce ba mu kayi ta ba ma amma insha Allah za yi kokari a kammala saboda waɗannan kwanaki masu albarka da ke zuwa mu takaita wasu ayyuka don mu ƙara cin riba su muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu tafsirin turancin ana fara karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu insha Allah ta'ala na rana kuma ba wai tafsirin yanzu na mata kaɗai ba maza da mata ne sai dai mata ne ke cikin masallaci maza suna cikin wajen masallaci kamar da tafsirin yamma maza ke cikin masallaci mata kuma suna cikin masallaci ta bangaren baya insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu ga wanda suke bi ana yin sa online akan sa shi live a shafuffuka da ɗalibai ke yi wanda ke da um, suna na rubuta tare da shi Allah ta'ala ya taimake mu kan na manta da zuwa wani bawan Allah ya same mu a nan bayan sallan juma'a sunansa malam muhammad lawal in zan tuna yake ban labari akwai wata baiwar allah mai kokari a ƙur'ani daga jihar kano cewa allah ya mata rasuwa akwai wanda ke da labarin rasuwa na wace ce haka ne ya ce sunanta nafisa abdullahi daga bici eh, ina jimali a san dago ta yi musabaka na ƙur'ani shekaru da dama a baya ina ji ta zama gwarzuwar shekara ba to kaga mahaddata qur'ani manyan mutane ne muna roƙon Allah ya gafarta mata ya jikante ya fe mata zuriya da ta bari a baya Allah ta'ala ya musu albarka iyayenta da ƴan uwanta da kuma mazan mijinta Allah ta'ala ya ba su ladan hakuri muna ta'aziya gare su da cewa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma azama Allah ajrakum wa ahsana azaakum wa gafara limayyitikum Allah ta'ala ya gafarta wa malama Nafisa Abdullahi Allah ta'ala ya jikan kan gwana Nafisa Abdullahi Allah ya sa kabarin ta ya zama dausayi ne na cikin aljanna daidai dinta Allah ya karba kurakuranta Allah ta'ala ya yafe mata mu kuma Allah ya suna mu bayan nasu mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin ya hayu ya kayo ya kuma jikan iyayen malam da na ma amin ya hayu ya kayo Allah ya sanya mu da ku a aljanna duka dai amin ya hayu ya kayo. don Allah malam tambaya ta ita ce ya matsayin yin magana a bayi musamman idan mahaifiyar mutum ta kira shi zai iya amsawa ko yaya a cikin al na Abu Zakariya Muhammad bin Yahya bin Sharaf annawawi rahmatullahi alai, ya kawo a cikin mujalladi na biyu shafi na 88 cewa magana a banɗaki idan ba larura bane ko kuma ba a cikin wani hali ne da bai dace ba makaruhi ne malamai sun yi tarayya akan karhancin yin magana daga cikin banɗaki musamman ya ce a halin da mutum ke cikin biyan bukata lokacin da mutum ke cikin halin tsuguno magana mafi yanci makaruhi ne wato abunki ne mafiya yawan malamai ba sa kai shi a matsayin haramun saboda ba ka haramtar da abu sai da nassi a mafiya yawan lokaci ko kuma wani abun da cutar wasu ta bayyana karara amma idan ya zama abu yana taba kamala ko mutunci ko kuma ba a samu magabata suna yi ba sukan jingina wannan abun zuwa ga cewa shi makaruhi ne abun shi ne kuma malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne duka malaman masabobi guda hudun nan Allah ya musu rahama imamu malik imamu shafi imamu ahmad imamu abu hanifa rahimahumullah sun tafi akan karhancin haka sai dai malamai suka toge akwai halayen da yake halatta a yi magana a cikin banɗaki na farko suka ce hali na zarura ko kuma nan abin da ya zama kamar necessity maganar da ka yi zai zama za ka yi ne don ta yi sabin rai ko wani abu mai kama da haka shine sai a yi irtikafu a haskar dararai wa in ta zaham adadin masali yurtakabul a'ala min al-masali wa bidduhu tazahamul mafasid yurtakabul adna min al-mafasid to wajen irtikaful mafasid ana iya yin karamar barna don a tunkuɗa babbar barna suka ce misali kana cikin banɗakin kana tsuguno sai ka gani ta windo ko ta wani wuri da kake iya kallo wanda wani bai iya kallo ba wani mutum yana tsaye sai ka ga maciji zai sare shi kuma a lokacin kai ka gani sai suka ce in za ka iya an karar da shi ya guji sarin macijin nan ko da kana tsuguna ne kuma ko da babu tufafi a jikinka ya halatta ka yi magana saboda kubutar da lafiyarsa da ransa ya fi muhimmanci akan yin shirinka ko kuma kana tsugunan sai ka hangi wani yaro mai iya yiwa ne ya hau katanga zai faɗi ko kuma ya hau bishiya zai faɗi ko kuma yana hawa kan pole na wuta zai je kama wayan wuta kuma kana ga maganar da kai zai taimaka wajen kubutar da shi suka ce a nan ya halatta a kowane hali kake ka yi magana don me don illar yin magana ɗin ƙaramar illa ce halakarsa kuma babbar illa ne to ya halatta ka yi magana don kubutar da shi ko kuma wani mutum kura za ta cinye shi ko abin da ya kama da haka ko yaro zai fada rijiya to suka ce duk waɗannan ababen yana halattar da a yi magana a wannan halin sai hali na biyu suka ce yana halatta a iya yin magana idan ya zama a jikinka na farko ba a cikin halin tsuguno kake ba na biyu kuma ba a halin da ba tufa a jikinka ba ne ka shiga banɗaki ko kana brush ne kana wanke bakinka su daka a wannan ba hali ne na tsugunawa ba sannan wanda zai wanke baki bai da bukatan ya cire tufafinsa suka ce nan ya halatta ka yi magana saboda mai saboda baka shiga cikin halin da ba a so ka yi magana ba musamman a irin banɗaki na yanzu na zamani da banɗakin ma wani a cikin daki yake da shi ake kwana ya ma fi mai ɗakin iya mulki a shi banɗakin amma kaga da wancan lokacin banɗaki za ka samu a can ƙarshen gida yake so a wannan hali malamai suka ce ya halatta idan kamar mahaifiya ne kana cikin hali na larura da bai dace kai maganan ba malamai suka ce maganar baki aka hana amma ishara ai ba a hana ba mutane sun zo sun yi wa nanan maryamu magana me ta ce musu fa asharat ilai nuni ta yi zuwa gawa zuwa ga isa alaihi salam kalu kaifa nukallimu man kana fil mahadi sabiya a wani sura suratu maryam aya ta nawa aya ta dawa ustaz na baka gari Allah ya maka albarka wallahi haka ne 29 ne daidai Allah ya maka albarka fa asharar ilai kaga nuni ta yi nuni me yake nuna maka iya nuna maka cewa ashe magana na baki aka hana amma nuni yana iya to ya halatta kana ban daki abin da ke nufi ka kwankwa ka kofa ka ce kana cikin sayi wannan ba hana ba mai yiwa an kira ka sai ka taba kofa ko wani abu da za iya fahimta ko kuma idan baka yi nisa ba kana iya mai da tufar jikinka ka fito ka amsa da mahaifiyarka mafhum tayyib amma kai nokin kofa ko abin da ya kama da haka dan a gane kana ciki, wannan ba laifi bane wallahu ta'ala ta'alam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Ridwan Hasawu is my name from Kumasi Ghana to this to malam rilwan muna jinka my question is can a muslim donate his or her organ to another person shine shin musulmi yana iya ba da wato wani gaban jikinsa ga wani mutum kamar yadda ake iya transplantation wato organ transplantation ya halatta musulmi ya iya donating organ wani ko bai halatta ba majma'ul fiqhil islami suna da fahimtar cewa akwai halin da yake zama halal ne ka ba da kyautan wata gabar jikinka akwai halin da yake zama haramun ne sun yi zama a shekara ta da 1408 sukan yi zama kusan kowace shekara wani lokaci samansa da saurai sun yi zama a watan safar a cikin garin jidda inda suka gayyato manya-manyan likitoci musulmai suka gayyato malamai manya-manya na musulunci suka gayyato specialist a kowane irin bangare da ya shafi kiwon lafiya suka tara su a lokacin ne duniyar musulunci da fara samun wani sabon kalubale shine ci gaba a bangaren kiwon lafiya da medicine ya yi nisa to the extent that ana cire bangaren jikin wani a ba wani wanda magabatanmu ba samu wannan kalubalen irin a yadda mu yau muka same shi ba kuma advancement ne na technology da advancement ne na medicine ya kai wannan matakin sai zama waɗannan fatawoyi ne da matsaloli da suka zama masail ne a siriya wato matsaloli ne na zamani zamani ne ya kawo a ka'ida a nan akwai darasin da muke koya shine cewa dole mu sanin ana fatawa akwai fatawar da baya halatta malami shi kadai ya tara almajiransa kawai ya yi fatawa shine akwai ƙabayar umma manya manyan matsalar shafi al'umma sai dai a tara manya manyan malamai kamar a ce a Najeriya karkashin jama'at al Islam ko Supreme Council for Islamic Affairs ko Supreme Council for Sharia ko kuma wani umbrella na al'umma mai girma sai a taru sai zama ba mutum ɗaya magana ba a nan an tara manyan malamai masana ƙur'ani masana hadisi masana fikihu masana maslahar rayuwa in matsalar ta shafi likitanci sai mu kira manya-manyan gogaggun likitoci musulmai mu ce a asibiti kaza muna da chief medical director bangare kaza na gynecology muna da wada da wani musulmai ne a gayyato su bangare kaza na embryology muna da wada wani a kirawo su bangare kaza na hematology muna da wada wani a kira su jami'a kaza muna da professor bangare kaza a medicine professor bangare kaza a pharmacology bangare kaza a anatomy bangare kaza a physiology gwargwadon bukatar matsalolin sai mu tara su ga malamai a wurin ga masana kiwon lafiya sai a hada to haka ake yi amma mu Allah ya jarabe mu a yanzu a Najeriya duk girman matsala mutum zai iya zuwa ya tara ɗalibansa matsalar ta shafi likitanci kuma shi tun a sakandare bai ci biology ba ma tun a sakandare bai ci biology ba bai da ko credit sai ya ɗauko katuwar matsala wanda in ka samu professor a medicine zai ce ban lokaci zuwa gobe in ka samu shugaban majalisar malamai na sauri an kai tambayi zai ce a yi haƙuri wannan ta wuce sani na ni kadai sai an nemo likitoci sun zo sun yi bayani kuma ina bukatan taimakon yan uwana malamai mu zauna tare amma mutum sai ya zauna sai ce wallahi haramun ne kuma sai ai kabbara shine halin da muke ciki kuma kafin ka ankara fatawa ta watsu a facebook a youtube ta watsu a instagram ta shiga ko ina kuma su mutane sun fi shan daman fatawa ta mai ta alkafura ka buga ka ce haramta zan rafa kuma da shi kenan to daga an ji wannan shi kenan ta watsu wannan ya sa muke shiga matsaloli da a najeriya duk matsala in ta zo maimakon a ɗanyi haƙuri a yi bincike a samu cikakken gamsasshen bayani a wurin masana mutum sai ya zauna tilawan ƙur'anin ba ta ishe mu ba tafsirin ba isa ba sanin magabata bai isa ba sanin fikihun rayuwa bai isa ba babu fikihun waƙe sai a buga fatawar kuma aka riga aka yi ta kawo tsuwar ta sai zama matsala saboda mai saboda talaka sun riga sun karɓe ta mabiya sun karɓa to wannan shine fitinar da muke ciki ni ina da fahimtar cewa wajibi ne wasu manyan matsaloli in ma mu kwaikwayi fatawoyin kasashe da suke da wannan tsari irin saudi arabia irin united arab emirates irin egypt misali da makama suna da manya-manyan majali da baka isa matsala katuwa ta faru kawai ka je ka tara mabiyanka a masallaci ka yi fatawa a yi kabbara ba sai an tara masana masanan na addini da na wannan bangaren a rayuwa tukunna su yi haka suka yi majma'ul fiqh islami wannan na OIC ne ma Organization of Islamic Conference wanda Najeriya na ciki suka yi zaman a watan safar shekara ta 1408 Gregorian kuma kace shekar 1988 suka yi zama da matsalolin aka fara samun ci gaba a medicine ana cire organ bangaren jikin mutum bani suka ce to wannan matsalar dole mu zauna tsakanin malamai da likitoci da sauran experts sanda aka tara sama da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar akan waɗannan matsalolin a gaya za a yi sanda suka yi kwana ɗaiɗe kwana shida aka yi ana bugawa in banda lokacin tsalla da ɗan cin abinci ba a fita amma a nan ne wani yana can ƙauyenmu na fantami sai bugo fatawar shi kenan kuma ta isa bin hakika ba daidai ba ne ya dace musan ilimi akwai ladabi a cikinsa kuma mu sani mai ba da fatawa fa muwaƙi ne an rabbil alamina yana sanya hannu ne sigine ta yake a matsayin Allah duk time da kake fatawa kaman za a sa hannu sai ka ce to ni bari na sa hannu a matsayin Allah subhanahu wata'ala zan sa hannu kai maganar karama ce ba karama ba ce a zaman da suka yi majma'ul fiqh islami bayan likitoci sun yi bayani an yi komai an gamsar da su da cikakken bayani sai suka fitar da fatoyi sun kai guda shida akan wannan matsala din suka ce na farko tukunna shi menene organ din suka a cikin bayan da aka musu suka ce dukkan tissues na jikin mutum an sashi a matsayin organ dukkan cells na jikin mutum an sashi a matsayin organ sannan jinin mutum an sashi a matsayin organ sannan manyan parts da ke jikin mutum wanda ake ganin tabuwarsu yana iya straightening rayuwa guda biyar ne na farko akwai kwakwalwa da take cikin nan na biyu akwai lungs da suke nan dama da hagu na uku akwai zuciya da ke jikin lungs ɗin ɓangaren hagu na hudu akwai liver da ke ƙarƙashin lungs ɗin ɓangaren dama na biyar akwai kidney guda biyu da suke daga baya ana waɗannan su ne guda biyar da suka fi kowanne muhimmanci a jikin ɗan adam to da aka su fata wasu daban ne aka ce to ajiye su a gefe sai suka ɗauki matsalar kamar haka suka ce na farko idan ana iya ba da jikinka yana iya ba wa jikinka jikinka na iya donetin wa jikinka misali a yankin naman jikinka na wani wuri a sanya a wani wuri ana iya cire naman cinyar mutum a ka jikin hannunsa a saka ka wani bangare suka ce to a wannan halin jikinka ya ba wa jikinka matukar inda za a yankin ba zai zama sanadin lalacewansa ba ya halatta a ciri wani bangaren jikinka a ba wani bangaren jikinka to kaga wannan kenan kai ka ba wa kanka sai matsala na biyu suka ce ana iya wani mutum na iya ba wani a nan sai suka bambance mutum da ke raye idan zai bayar ba ɗaya ne da wanda ya rasu ba in wani ya riga ya rasu ya yi donating organ wani gaban jikinsa a bayar ya fi sauki akan wanda yake raye to a nan sai suka ce wanda yake ya rasu idan akwai abin da ke jikinsa zai yi amfani ga jikin rayayye kuma akwai wasiya da ta goyi bayan haka ko amincewan waliyansa a ɓangaren garura ana iya cire wani abu a jikinsa a bayar kamar a ce zuciyarsa za ta iya fita a jikinsa ta yi amfani a jikin mai rai suka ce in an cika sharuɗan a nan ma ya halatta na uku sai kuma mai rai ya ba wanda yake mai rai a nan suka ce idan mai rai zai ba da abu mai rai na abin da automatically shi da kansa abin yake iya recycling kansa ya dawo ba matsala kamar ina da jini zan iya ba wa arama ko ya bani kaga jini an ɗauka. in mutum yana cin abinci mai kyau da kiyaye wasu ka'idodi ai yana karuwa suka ce to ya bani jini ko in bashi jini idan blood group din mu ya dace anan nan halal ne abin da yake recycling a cire a bayar zai kara dawowa suka ce anan nan halal ne sai na hudu abin da ke jikinsa iya da amfani amma shi a jikin nasa bai masa amfani misali zai zama ni ina son koniya na idonsa shi kuma wanda zai bani koniya din idan nasa wannan ya lalace an cire shi bai da bukata sanni kuma ina bukata suka ce ya halatta a cire koniyan wanda baya bukata a babu wanda yake bukata kaga wannan na hudu ne ne halal ne sai na biyar suka ce dukkan wata gaba da mutum yake da guda biyu cire ɗaya daga cikin guda biyun nan na farko ba zai zama sanadin mutuwarsa ba in zai zama sanadin rasuwarsa to haramun ne a cire idan kuma zai zama dalilin in an cire zai sa wani essential function wato wani muhimmin abun da jikinsa yake ba zai iya yi ba dalilin cire wannan suka ce anan bai halatta a cire ba amma in cirewan ya tabbata cewa ba zai taɓa lafiyarsa ba ta kowane ɓangare to suka ce ya halatta wani ya ba wani a nan misali wane kidininsa duka biyu sun lalace menene kidni da hausa koda mutum yana iya rayuwa da ɗaya suka ce ya halatta a cire guda ɗaya a ba wa ɗaya amma da sharaɗi kyauta sai da bangaren jikin mutum haramun ne bai halarta ba sai zai da sharaɗin me sai zai ba shi kyauta amma ba sayarwa ba in sayarwa ne ba halal ba ne. sai na biyu suka ce na kidney ya fi sauki na biyu akwai lungs lungs ya tabbata cewa mutum yana iya rayuwa da lungs kwaya ɗaya, amma ya ta'allaka da lafiyarsa in ɗayan bai da lafiya aka cire ɗaya to yana iya zama sanadin ɗayan nauyi ya matsayi ba zai iya yin functioning yadda ya dace ba to a nan suka ce ba za a taba masa ba har sai ya tabbata kuma tabbata suka ce dole a samu akalla likitoci guda uku musulmai adalai ɗaya ba zai shaida ba a duk waɗannan sai an samu likita uku sun yi independent investigation kowa ya ba da opinion ɗinsa da position ɗinsa sannan wani ya zo ya validatin wani wani ya ƙara validatin ɗaya to an samu uku in biyu suka yi a green ɗaya bai yadda ba so duka uku sai sun zauna sun buga da juna sun yi tarayya akan eh yanzu mun dauki matsaya ɗaya mun gamsu to ana ana iya aiki da maganar ba maganar mutum da ya ba a cikin likitocin tukuna sai a gina fatawar akan wannan amma in dai abin da za a cire zai zama sanadin rasuwarsa to anan bai halatta ba waɗannan su ne yadda suka gina fatawoyin ɗaya bayan ɗaya akalla kwana shida suka yi suna zama akan waɗannan fatawoyi da suka shafi medicine akan duk waɗannan ogansu. sama irin waɗannan manyan matsaloli bu yanzu mutum zai iya zama shi kadai ya buga shi yasa na kan yi nasiha zuwa ga ƴan uwana almajirai da malamai mu rika fahimtar muhimmancin irin waɗannan ababe a dunkule mu rika kiyaye su in ba haka ba bada fatawa da karancin ilimi iya da wahalan sha'ani yanzu kaga wannan duk sani na na qur'ani da hadisi in ba a ba wa likitan musulmi dama ya zo ya bayani masanin ba za a iya samun matsala a ciki saboda me saboda addini yana girmama ilimi ko da ku ilimin nan na zamani ne tun da fiye yin halitta yakan yi fatawa ta addini idan masana suka zo sai ce to a'a ku je ku dauki al'amarin ku antum a'lamu bi umuri ku. to kaga in fiye yin Allah zai ce a'a ilimin duniya kun fi ni sani kuje je ku yi to ya gare mu yau shi da kansa ya admitin akan kililin dibino yace a'a wannan al'amarin duniya ne kun san shi fiye da ni so da aka kula ga wannan ni na haƙura ku ku je ku yi wallahu ta'ala alam wannan yace when a person is on a sick bed in pain duke the same person ne mai tambayar and wants to die can he opt for them to kill him instead idan mutum yana ga rashin lafiya yana so ya mutu shi rayuwar ta ishe shi ya halatta a kashe shi majma'ul fiqh al-islami amma fa ba na OIC ba wannan wannan kuma na Rabi'atul alami Islami su ma sun yi fatawa akai kuma abin mamaki sun yi fatawa a shekarar da waɗancan suka yi a kuma disaimu wata suka yi wannan zaman suma shi ne a watan safar shekara ta 1408 1988 a wannan shekara suma suka fara zama suka fara magana a kai cewa kashe mutum in ko yana so saboda cewa ya tsanani bai halarta ba na biyu suka ce mutum ko da binciken likitanci ya tabbatar da cewa ogan da ke jikinsa ya tsaya daga aiki abubuwa uku suka ce musamman ce numfashinsa baya yi sai da respirator ko kuma na biyu brand ɗinsa ya samu brand death ko kuma na uku hash ɗinsa baya aiki suka ce yana kan respirator a cire shi ma ya mutu bai halatta a cire ba a cire respirator sai dai a bar shi inda suka yi sauki suka ce sai dai in yana kan life support ne ya tabbata cewa brand ɗinsa ya daina aiki zuciyarsa ta daina numfashi baya yi so a nan suka ce medically an riga an yi satisfying cewa rayuwa situation ɗinsa is irreversible wato gairo marje bi ma'ana ba yadda za a yi rayuwa ta dawo ya tabbata a nan suka ce a samu mafi kankanta likitoci uku su tabbatar da cewa ba zai iya yiwa ba to a nan yana halatta a ɗaga shi akan life support amma ba a kashe shi ba mu kiyaye ɗaga shi akan life support mashin da bambanci da kuma cewa a halaka shi suka ce in bangaren kashe shi ne yake so ko dan a hana shi magani muka san zai rasu to hana shi maganin haramun ne a ce da shi da kansa ya ce a bar magani in an bar maganin zai rasu to ko hana shi magani bai halatta ba don haka a musulunci akwai abin da ke cewa wai tura suna ce masa mercy killing a musulunci haramun ne wai kisan jinkai da tausayi ba mu da shi a musulunci bai halatta ba ko magani za a hana mutum bai halatta a hana shi don ya rasu ba ina ga aran ma mu tsaya a wurin ko wallahi ta'ala ala mu yi karatu bismillah aya ta 103 a cikin suratul ali imran a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Hmm. هم فيها خالدون جزاكم الله خيرا واعتصموا بحبل الله جميعا ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayanku wala tafarraqu kada ku rarraba wadhkuru kutuna ni'matallahi alaikum ni'imar Allah akanku iz lokacin da kuka kasance a ada'an abokanan gaban juna iz a ada'an fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa zukatanku fa asbahatum sai kuka wayi gari bi ni'matihi da ni'imar Allah ikhwanan yan uwan juna wa kuntum kun kasance ala shafa kufratin minan nari a bakin gabar wuta fa min ha sai Allah ta'ala ya kubutar da ku daga gare ta kazalika kamar haka yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa dake dake la'allakum tahtaduna da fatan za ku zama shiryayyu Allah ta'ala ya shiryar da mu gaba ɗaya. wannan aya ta wajabta mana abu daya kuma ta haramta mana abu guda ɗaya. abu ɗaya da kuma ta wajabta mana yana sabbaba mana mutuna ni'imomin Allah ƙarin wajibci akan wajibci kenan Allah ta'ala yace wa atasimu ku yi riko bi hablillah da igiyar Allah malamai suka ce menene hablullah daga cikin magabata tun daga sahabbai radiyallahu anhum sun yi tafsirin igiyar Allah da maganganu akalla guda hudu in kai kai yawa ka ce guda biyar na farko bi hablillah sun ce ku yi riko da addinin musulunci na biyu sun fassara shi da riko da ƙur'ani na uku sun fassara da ƙur'ani da sunna na hudu sun kira shi kawai koyi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na biyar sun ce kawai shari'ar Allah amma wannan fasara da suka yi a wurin malaman tafsiri dukkanin su kana iya cewa daidai ne saboda ba ikhtilafu tabad bane ikhtilafu tanawwu ne ikhtilafu tanawwu shine an yi aiki da kalmomi daban-daban wajen fassara abu amma an ka hada su za ka ga duka abu ɗaya suke nufi ai wanda ya ce a yi riko da musulunci zai yi a yi riko da musulunci ba yi riko da ƙwar'ani ba zai yi a yi musulunci ba rike shari'ar Allah ba zai yi a yi musulunci ba bi annabi Muhammad ba zai yi a yi musulunci ba rike sunna ba wanda ya ce ƙwar'ani zai yi a yi riko da ƙwar'ani ba yi da annabi Muhammad ba zai yi a rike ƙwar'ani ba a musulunta ba zai yi riko da qur'ani ba aiki da shari'a ba to shi cewa ikhtilafu tanawwu wato kalmomin ne daban-daban amma asalin sakon ɗaya ne to da kan an zo ikhtilafu tanawwu sai mu hada su duka wurin sai mu ce wa atasimu bi hablillah shine ku yi riko da qur'ani da sunna da fiyayyen halitta da musulunci da shari'ar Allah duk sun shiga ciki shine wa atasimu bi hablillah kalman habl sunansa igiya amma me yasa aka kira igiya da wannan saboda akwai alaka tsakanin igiya tana sadar da kai zuwa ga inda kake son saduwa a bisa ga yau da kullum a bangaren mu'amala da zamantakewa kamar yadda addini yake sadar da kai zuwa ga aljanna a tarihi na da idan mutum zai hau sama me yake kamawa igiya yake kamawa a haura yanzu ne zamani ya kawo kake da escalator ko lift da har zaka shiga a daga ka da wuta amma da igiyar ce wanda zai hau kan bishiya da igiya ake daurawa a jeji in an je sai a kama cikin sauki a hauta idan masu aiki ne suke gyara a gida a da gabanin a yi tsarnu ana kama igiya a hau in ba matakala igiya sai ta kai ka sannan kaga idan za a ja mutane da me ake jan su da igiya ake yi so ita igiya idan za ka sha ruwa da me kake ɗebo ruwa da igiya kake ɗebo ruwa ruwa kuma sanadi ne na rayuwa a rijiya da ruwa ake daukowa mutumin da zai shiga rijiya da mai ake zura shi zai yi yasa da igiya idan ya kammala da mai ake fito da shi da igiya jan mota da mai ake yi da igiya to kaga alaka tsakanin igiya tana sadarwa kuma ta dawo da kai to haka addini yake shine karina wannan kaman an yi abin da ake cewa kaman isti'ara ne shi ne a ruwa ta kalma a sa ta a wani gurbi wanda ba ita ce asalin kalmar ba amma ma'anan zai isar da wannan kaga me yake so shine ka tuna aikin igiya a rayuwa musamman a irin shekarun da to haka ne addini yake gare ka yana jawo ka ne daga rijiya kaman ka shiga halaka ka fada rijiya ta halaka sai a fito da kai a cikin rijiya mafhum tayyib don haka wa atasimu bi hablillahi jami'an riko da igiyar Allah kuma shine riko da me riko da Allah din saboda ƙur'ani da sunna da musuluncin duka akan menene akan yadda da Allah ne arama kana da misali ko kare da zaka ba mu a nan وجاهدوا في الله حق هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء للناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير na gajiya karatu ya biyo kan ayan nan aya ta 78 a cikin suratul hajji kaga a cikinta an kira mai addinin musulunci an kira manzon Allah sallallahu da karantarwarsa an kira kuma riko da Allah shi da riko da igiyar Allah wajahidu fillahi haqqo jihadi huwa jitabakum zaban ku Allah yayi wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj kaga saukin addinin musulunci babu wahala millata abikum ibrahim tafarkin babanku ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna rasulu alaikum shahidan wa takunu shuhada ala nas haka ne fa aqimu salata wa atu zakata wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir kaga duk abin da muka kira a matsayin wa atasimu bihablillah kusan wannan aya ta bayyana so da ka riko abin da ake nufi da wa atasimu wannan kuma na magana ne akan haduwan al'umma akan gaskiya haduwan al'umma akan me akan gaskiya haduwan mu akan gaskiya mu musulmai wajibi ne yau adadin musulmai a duniya mun tunkari biliyan biyu mun tunkari mutum na ba biliyan biyu kuma dukkan population ɗin duniya bisa ga irgen united nations mutum biliyan takwas ne biliyan takwas ɗin ma ba mu isa ba sai ƙarshen shekara ta gabata 15 november 2022 shine kamar ka ce wata biyar da suka wuce shine adadin mutane a duniya ya kai biliyan takwas a cikin biliyan takwas ɗin nan kusan biliyan biyu musulmai ne yau inda dukkaninmu mun haɗu a kan gaskiya za a iya nasara a kanmu za a iya cutar da mu za a iya ganin bayanmu idan muka rarraba fa za a yi nasara saboda farrik ta ne in ka raba mutane to kana nasara a kansu ai siyasa ce tafiyar auna kuma duk duniya haka ake mana ba a barin mu da karfin mu na haduwa waje ɗaya sai a yi ta rarraba kanmu akan me akan son rai ma ba akan gaskiyar ba ko a dauki ababen da ba su kai mustahabbi ba ko ma akan halal kaza halal ne kaza halal ne sai a raba al'umma akai daga an raba da shike nan karfin ta ya dace amma haduwan al'umma fa wajibi ne sai mun hadu duk abin da zai kawo da rabuwa wajibi ne a nisance shi in dai zai hana mu haduwa akan me akan gaskiya kuma in za a hadu ba ba halal ne a hadu akan ƙarya ba saboda karya fure take ta yaya dole sai dai a haɗu akan gaskiya sai yasa akwai hadisi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karantar da mu cewa Allah ta'ala ya farlanta mana ababe uku ya yaddar mana da uku kuma ya hana mu uku wannan hadisi riwaya ne na muslim cewa inna allaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan wa lakum salasan a wata riwaya muslim ya ka hadisin a hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da goma sha biyar cewa Allah ya yaddar muku ababe uku ya hana ku uku ce na farko yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta masa kar kuma tarayya da komai Ka kaga shine matakin haduwa na farko bautawa Allah da nisantan shirka na biyu sai ce wa anta atasimu bi hablillahi jami'an wa la farragu. ku hadu akan igiyar Allah kada ku rarraba na uku wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum ku rika yin nasiha ba cin mutunci ba ga waɗanda Allah ya shugabantar da su a kanku ƴan uwanku musulmai ku rika musu nasiha nasiha ba cin mutunci ba me dalili ita nasiha kana zuwa kullum mutum ka gaya masa ko ka rubuta ka tura masa in kuma ya shafi al'umma gaba ɗaya sai ka yi da lafazin da za ta fahimce ka jama'a mu gyara kaza mu bar kaza amma in mutum da ya shafa a matsayin sa na musulmi gare ka ana so ka isa gare shi ne ka masa nasiha sai sa hadisin ya ce wa anta nasahu man wallahu allahu amrakum sai ce wa na lakum salasan ya hana ku ababe uku na farko kila wa qal an ce sun ce ya ce an ce shine wai wai wai yawo da jita jita wa kasrata su'al da yawan tambaya kan abin da ba zai amfane ka da komai ba yadda banu isra'ila suka akan kissar annabi Musa da Saniya na uku wa ida'atul mal da kuma almubozarancin dukiya masallacin naira miliyan goma ya gagare ku a ƙauyen ku amma wani mai neman duniya a nadin sarauta kuma a kashe miliyan hamsin kagon ya zama mai almubozarancin dukiya Shi ne dukiya da Allah ya baka ya bani ya bashi ya bata ya ba wa kowa amana ce kar mu neme ta sai ta hanyar Allah kar mu kashe sai ta hanyar da Allah ya dada wannan kashe zuciya ta hanyar da Allah baya so yana sa Allah ya fushi da mutum don haka wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba daya wala tafarraqu kaga nan hani ne ladin nan kuma wani la ne la nahiya ne shine na hani ne kar ku kuskura ku rarrabu rarrabuwa da zuciya haramun ne rarrabuwa hatta da jiki da ɗan uwanka ko abokinka ko amininka ku rika dadewa ba ku haɗu ba ba ku damu da ziyartar juna ba shi ma wannan yana iya kaiwa ga rarrabuwan zuciya wannan ma yana iya kaiwa zuwa ga haramci fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da idan ya tafiya da sahabbansa suka dawo idan nazala rasulullah tafarraqu fi shi'ab wal awdiya in ya zauna yadda zango daga tafiya da sahabbai sai su rika wawwatsuwa cikin haka wane je gindin kwari kaza wane je cikin jeji kaza wane je gindin dutse ya zauna su rika rarrabuwa hadisin ya cikin Abu Dawud hadisi na 2628 manzo Allah sai ga idan ya zo ya zauna iya huta suna ta rabuwa kowa sai koma gefe ya zauna wane koma can ya zauna wane koma can ya zauna wane koma can ya zauna sai tara su sai ce inna tafarruqukum fi hadhihi shi'ab wal awdiya min ash-shaytan hatta rabuwa da kuke yi da jiki ba da zuciya ba wani bai zuwa kusa da wani wani ne nisancuwa ne annabi ya ce daga shedan ne fa shaidan ne yake sa ku daina haduwa da junanku ka kula duk inda kake da aboki ko amini in kuna dadewa ba ku ba kuna kuma raruwa wuri daya to shedan da da kadan kadan sai ya fara shigar da zargi tsakaninku amma yawan haduwa ana gaisawa da juna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yana amin sai ka gaisa da ni a ramma ina ba ka hannu kana share ni assalamu alaikum wa rahmatullahi irin haka a riga gaisawa misali haka in na ce maka assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a kanka ina gaya maka cewa ka aminta da ni ne in ka ce min wa alaikumus salam zuwa ƙarshe kana cewa ni din ma fa ina tare da amincin wato in na ce maka assalamu alaikum kai a wuri na dukiyarka ta kubuta mutuncinka ya kubuta jininka ya kubuta kai ma an ka gaya mun haka ne kaga kenan addu'a ce mai muhimmanci bi ma'ana bani da komai tare da kai sai da mai sai alkhairi daga nan sahabbai da nabi hana su in suka da'a tafiya sai su zo waje dai su haɗu in zamma ba'aduhum ila ba'adin sai su rika haduwa ma suna bacci sai a yi fudi ɗaya jikin wani iya taba wani law busida alaihim wisa law wasi'ahum har in aka yi karamin fudi sai a zo durin gado ya ishe su sai a shimfiɗa taburma sai kowa zo ya kwanta a kanta wato rarrabuwa da jiki ma da gangan jiki ma fitina ne bare rabuwan zuciya da gangan jiki ma fitina ne a musulunci amma yau ba mu ɗauki haɗuwan al'umma komai ba ba mu ba rarrashin wannan ba ma kiwon haduwa mun magagara gane cewa strength dinmu a matsayinmu na al'umma yana cikin haduwan ne yau mun wayi gari babu wata matsala ɗaya a duk duniya ta maslahar mu a rayuwa ko addinin mu da za mu iya haduwa a kanta in wannan ya yamma wannan sai ya gabar wannan sai ya kudu wannan sai ya arewa wani ma in aka yi gabar zai gabar in aka je aka same shi aka dan bashi dan kudi sun sai sai ce to yamma za a yi ba ma yayyan man ba sai ya ci mutuncin masu yin gabar din shine duk inda aka zo da wata maslahar rayuwa in akwai kuɗi to za ka yi ɗaukan wani percentage mai yawa ba wai ka raba su da tafiyar maslahar ba a'a ka yi duk abin da kake so za kuma su maka to ya zama kenan bautan kuɗi ake a wannan hali Allah ya kare mu daga wannan za ka mu yi haƙuri mu akan gaskiya juriyarmu akan gaskiya shine mu a Najeriya mu a Afirka kuma mu a me a duniya yanzu kasashen mu da suke tara rabuwan manyan kasashen laraba ba ga suna haduwa ba yanzu ba ka gani yanzu da kasashe biyu da suke kusa da juna kusan dukkaninsu ɗari bisa ɗari musulmai ne sun yi shekaru ba sa shirya yanzu sun yi me yanzu sun shirya me dalili saboda an fahimci rarrabuwan nan ba alheri ba ne haɗuwan ne shine alheri, kuma wajen haɗuwan nan mu rika haƙuri wajen rarrashin mutane da musu magana don su gane maslahar haɗuwar ba zai yi in zo ina so mu hadu ba in kalle kun ce ya ku jahilai ya ku munafukai makiya Allah arna ta za a haɗu a haka bai kama da haka ba ba za ka tinkari dan uwanka da wannan kaje kuma kana so a hadu ba wannan kana so a hadu ne a baki amma a zuciyar baka ne sai haka ba so idan muna so a hadu mai zama kalmomin mu suna dacewa da cewa muna so a haɗun nan fa muna so a fahimci gaskiyar nan fa muna so a yi kaza iya da matukar muhimmanci ka rika rarrashin mutane ya zama lafazin bakinka akwai tausasawa akwai kyautata zato akwai fatan alkhairi akwai gayyata zuwa ga tsira da nisantar da mutum daga halaka kar ya fahimce ka kaman kana bude baki mutuncinsa kake so ka ci batanci kake so ka masa kasafi kake so ka masa wannan ko ɗanka ne ba zai fahimce ka ban wannan yayyawa balle wanda ka ganshi da haƙora a cike a bakinsa sai sa in muna da'awa ba wai faɗan gaskiya yake da wahala ba ba zaɓen kalmomi wajen faɗan gaskiyar yana taimaka gaskiyar a fahimce ta amma in baka zaɓi kalmomin da ya dace ba sai a samu matsala amma ba akan gaskiyar ba akan kalmomi ko lafazin su kayan fahimci gaskiyar shi sa ita gaskiya dole a faɗe ta amma a wurin faɗa kuma shari'a ta karantar da mu da'awa da hikima ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kamar yadda yake cikin suratu annahal aya ta da da ashirin 125 kenan so wajibi ne ya zama mu rika kauce duk abin da zai raba al'ummar mu kuma kai idan ka ga wani abu zai raba din karka kawo shi matukar kawo shi ba shine qur'ani ko sunna ba matukar kawo shi ba shine maslaha ba abinda yin sa da barin sa duk ɗaya ne mu rika rarrashi mutane su fahimta gabanin mu yi shi mafhum tayyib wa zkuru kutuna wannan ma kaga wajibi ne akan me akan wajibcin farko wa atasimu bi hablillah ita kanta ayar kuma ga baki dayanta adafi ne akan aya ta baya aya ta 102 asalin magana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa atasimu bi hablillah ne akan wannan ne masu imanin ake gaya sai ka dauko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi kuma sai ka ce wa atasimu bi hablillah ita ayar farkonta yana amfani a jikin aya ta ɗari da biyu kuma ana copy and paste ɗinta a farkon aya ta ɗari da uku saboda me saboda wannan umarnin ya koma kan ya ayyuhal ladina amanu ne shi ma ya ku jama'a da imani ku haɗu akan igiyar Allah kar ku raba ku tuna da ni'imar Allah a kanku iz kuntum a ada'an lokacin da kuke abokanan gaban juna a zamanin jahiliyya a zamanin jahiliya fa jama'a an yi rabuwar kai an nuna wani abu da ake cewa wai might is right mai karfi kullum daidai ne duk abin da ya yi an yi zalunci a jahiliya musulunci ne zo ya tafiyar da wannan yanzu ka duba mutanen garin madina ga baki ɗayansu sunansu al'ansar amma su wane ne majority su ne al'aus wal khazraj to in ta karanta tarihin gaba da ke tsakanin al'aus wal khazraj a jahiliya da yaƙin da suka yi da fito na fito da suka yi da juna a yanzu ko kare ba zai ci ba amma da musulunci ya zo sai suka dunkule tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai aka manta wani al'aus ne wani al ne sai suka zama al'ansar mataimaka mutanen garin makka da suka yi suka zama al-muhajiruna sai aka manta da al'aus aus wal khazraj shi yasa a musulunci babu laifi wane ce ni ba ni ne wane ce ni kanuri ne wane ce ni ba haushe ne wane ce ni biyarebe ne wane ce ni ibra ne wane ce ni igala ne wane ce ni bateri ne wane ce ni nyamuri ne babu laifi amma da sharadi kada jinginuwa zuwa ga bangaren yare ya kuma yi affecting alakar mu ta addini in ya zama kawai arafu ne don musan juna na kira kabila babu laifi amma kada kiran kabila ya zama dalilin kuma raba al'umma har ka rika jin wai kabila ta fi addini a'a addini ya fi kabila addinin shi ne a gaba kabilanci wannan kawai don musan juna ne eh ni yare na kaza ne wane kaza ne kawai don musan juna ne muna zaune a nan wani ya zo ya igala mu yi azhar la'asar magariba isha su ba muna tare na mar sallama ya amsa yaren musulunci ya karanta qur'ani na fahimta ya ja hadisi na gane amma yana igalanci ba na fahimta ina jin da sauti kuma ina ga bakin na motsi ban iya igalanci ba in na tilasta kaina sai na fahimta sai kaina ya ciwo kawai lita ta'arafu ne ayar Allah ne kai ma in ka juya kana kanuranci ko kana fulatanci sai dai ta kallon kai na mamaki amma in ka karanta qur'ani sai din ya karanta sai ka fahimta kaga wannan ba wai yaren dan yafi komai bane shi yasa su sahabbai suka aje al-aus wal khazraj suka koma al-ansar so kar mu kuskura yare ya rika affectin addini addini shine aulawiyya yare kawai dan mu san juna ne kar kuma mu rika glorifying kabilar mutu da extended kaman kabilar ta zama prerequisite ga addinin musulunci kaman sai ka zama dan kabilar gabanin musuluncin ka ya zama original wannan ba daidai bane kowa a kowace kabila zai iya musulunci ko musulunci sai zama karbabbe a wurin Allah ba dole sai ya zama bahaushe ko ba fulatani ko ya zama kanuri ko ya zama kaza ba ba sai ya zama ba kowace inyamuri zai iya musulunta ne iya yi wa su a wurin Allah ya fi mu da muke hausa ko fulani ko kanuri abu ne mai sauki a wurin Allah don kabila kawai da ta'arafu ne don haka ku tuna ni'imar Allah akan ku gabar da aka tsakanin al'aus wal khazraj ana yin gaba a rika yaƙi yaƙi ya kai shekara 60 ko 70 ana yi a yaƙin a haifi yaro ya girma ya yi yaƙin shi ma ya haihu ya rasu ya bar jika ya gaji yaƙi ya gada amma me yasa ake yaƙin cewa lashi bai san dalili ba saboda tsabar yaƙin ba amma san dalilin da ake yi ba a wancan lokacin fa ana iya yaƙi akan bulugarin miya yar wannan kabilar ta ɗauko bulugarin miya yar wannan kabilar ta karya mata bulugari na katako da ake kaɗa miya da shi akan wannan ana yaƙi da zai yi shekaru ana yin kuma a tashi ƴaƴa su gaji yaƙin kuma su ci gaba da yi sada ko ba san dalilin da yasa ake ba sai an zo tarihi in an ba su akan wannan muke yaƙi yanzu da Allah duk wannan abin da aka yi muka gadan nan shine eh shine to shine Allah ya ce a ku tuna fa abin da kuke Allah ya tafiyar da wannan tsakanin kuka wayi gari kuka zama ƴan uwa har mutum yana da mata biyu kan iya sake daya ta idda ɗan uwansa ya aura ya raba gidansa biyu ya bada rabi ya raba shagonsa biyu ya bada rabi duba tsakanin Abraham bin abu da kuma Sa'ad bin Rabi'a radiyallahu anhu shine Allah ya ce ku tuna wannan ni'imar da ya muku to duk inda kuke rarraba kanku kuke gaba da juna kuka manta da addini kun koma gidan jiya kenan shine abin da Qur'ani yake gaya mana kun koma gidan jiya ba mu da abin da ya kai haduwan al'umma akan gaskiya dole mu yi hakuri mu haɗu akan karantarwar qur'ani. karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ga yadda magabatan mu na kwarai suka fara fahimta sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina da ƴan bayan su waɗanda suke masu imani kowa ya ajiye fahimtar sa ayi hakuri a hadu in kuma abu ya cinkare mu kowane irin abu ne da adadi yake da amfani mu rika hakuri da juna mu ci ribar adadin mu kar mu yi wa garaje ya zama an cutar da mu akan adadin namu akwai jihohin da ba mu iya cin ribar adadin mu yadda ya dace ko da ku a cikin maslahar rayuwa ce ba mu iya ci me dalili saboda ana iya raba mu gida biyu ko gida uku ko gida hudu a cikin sauki sai mu shagaltu da kanmu sai kuma abin da ake so sai a wuce so mu rika haƙuri cewa lalle haɗuwan nan akan gaskiya wajibi ne Allah ta'ala ya haɗa mu akan gaskiya da haka kuna abokanan gaba ga abokanan gaban juna allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku Allah ta'ala shi yake me shi yake hada zuciya kaga anan muhimmin darasi shine fa Allah bai ce allafa bayna ru'usikum ba kuma bai ce fa'allafa bainakum ba sai ce allafa baina qulubikum mu duba wannan ibarar sai Allah ya hada zukatanku bai ce ya hada kawunanku ba bai ce ya hada jikinku ba sai ce sai ya hada zukatanku dukkan haduwan da za a yi da sunan addini in dai zuciya ba ta son juna don Allah to akwai yaudara a cikinsa shi yasa Allah ya ce zuciya ya kira saboda me saboda haduwan kai zuciya ba ta ba da amfani Sheikh Muhammad Ibn Salim Samrim lakita ta la fa'idata fil itilaf bil abudan bidun itilaf al qulub babu fa'ida kwata kwata na haduwan gangan jiki in dai zuciya ba ta ba da wani amfani me yake da amfani shine haduwar zuciya idan zuciya ta hadu to da ikon Allah sai ka ga wannan ya zama yana da me yana da amfani kuma wa yake iya hada zuciya Allah ta'ala kudi bai hada zukatan mutane mulki bai hada zuciya Allah yana iya hadawa وإن يريدوا أن يخدعوك فإن وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم جزاكم الله خيرا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو ذي ما آية 62 da sittin da uku a cikin suratul anfal Allah shi ya karfafe ka da taimakonsa da muminai ya hada tsakanin zukatansu inda za ka ciyar da duk abin da ke duniya ba za ka yi hada tsakanin zukatansu ba sai dai Allah ne yake hadawa dukiya da kuɗi na iya hada kawunan mutane amma dukiya ba ta hada zuciya me ke hada zuciya shine Allah yake hada zukata ne riko da addini sai sa zukatun su haɗu shi yasa in za a yi taro na duniya ko na harkar duniya ko siyasa sai da kuɗi ake tare mutane sai a ware miliyan kaza sai a je a haɗu a wajen matattara ware dubu biyar biyar kowa ya za a bashi amma filin wa'azi ana biya yanzu a wanda aka ba kuɗi don ya zo nan wannan ba ne darasin lau an fakta ba to amma taro in kaga an taro a wurin taro inda kuɗi aka taru to haɗuwan kai ne ba haɗuwan zuciya ba wani wanda ya kawo kuɗin da ya fi naka kuma sai a yadda ka ce to wani ake so yanzu ba kai bane saboda me saboda kuɗi ne don son ba a cikin zuciya bane kuɗin ake bi shi yasa ana hada mutane ana hada kansu da kuɗi amma ba a hada zuciya to shi yasa in haduwan kai ne to mafi yawa idan aka yi shi a musulunci yakan zama akwai burbudin munafurci a cikin wannan shi kuma Allah ta'ala ya hana mu cewa kar a yadda a ganin muna tare amma zukatanmu ba su hadu ba a kana da ainihin misali لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جهر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شديد الكتاب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر Allah ta'ala ya ce ba'asuhum bainahum shadidun munafikai kenan gaba suna tsakanin sai yace ta'asabuhum jami'an kana ganin su a hade amma wa buhun shatta zukatan a rarrabe suke mu kuma sai ce fa'allafa baina qulubikum zukatan Allah yake haɗawa shi sa mu daina a yawan aiki da kalmar haɗin kai mu rika cewa haɗin zuciya saboda mai haɗin kan yakan ɗauka kawai wai mu zo mu haɗu wuri dai ne ba shine manufar addini ba in mun zo mun haɗu ya zama ina son ka don Allah kana so na don Allah in ka ga kuskure na za ka mun gyara ni in na gani zan gyara maka a cikin mutunci in ka ci gaba ina murna ina farin ciki in na ci gaba kana murna kana farin ciki amma in ku ba haduwan zuciya ba ne na kai ne in na ci gaba kana bakin ciki in ka ci gaba ina bakin ciki in muka zo tare mu yi wa juna dariya in mun rabu mu zagi juna mu yi gulman juna to shine hatsarin haduwan kai wannan aya tana cikin suratul hashr kenan aya ta goma sha hudu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta za ka gan su a haɗa waje ɗaya amma zukatan a rarrabe ne shi sa duk abokin da kake tare da shi in kuna tare ya ta maka dariya yana fatan alheri kuna rabuwa ya zage ka ka ba shi sirrin magana ya je watsa ta to kai a hankali da shi shi haɗuwan kai yake da kai ba haɗuwan zuciya ba ya zama in muna tare mu haɗu don zuciya duk inda ka ga musulmai hasada ta yi yawa to haɗuwan kai ne ba haɗuwan zuciya ba in kwada da haduwan zuciya ne duk inda wani musulmi ya ci gaba a karatunsa ne ko a ainihin sana'arsa ne ko a aikinsa ne ko a wani abu yake sai mu rika jin daɗi muna murna amma lokacin da aran ma ya ci gaba sai zuciya ta tana kuni sashe ba don Allah muka hadu ba shine haduwan kai ba haduwan zuciya ba kuma Allah ne magana cewa ke fa'allafa baina qulubikum zukatanku Allah ya hada saboda shi addini haduwar zuciya yake so inda masu addini suka koma haɗuwan kai to kuma ya zama wannan bai da amfani mu yi haƙuri mu rika son juna don Allah muna taimakon juna don Allah muna son ci gaban juna don Allah muna yi wa juna fatan alkhairi akan duk ci gaban juna akan addini akan rayuwa sai mu yi nasara amma kar mu yi haɗuwa waje ɗaya muna koma gefe mu zagiwa ne in mun wani da wani ne a ne in an yi kaza a yi kaza ba daidai ba ne shi sa Allah ta'ala ce ya haɗa zukatan mu bai ce kawunan mu ba Haɗuwan kai kuma sai yace tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ka gan su a haɗa waje ɗaya sun haɗa kansu amma zukatan su a rarrabe suke to wannan ya zama yaudara Allah ta'ala ya kare mu daga wannan jama'a son juna dole ne na so ana ramma ya so ne na so ka ka so ne ya so ka ka so shi ka so shi ya so ka wajibi ne tsakanin musulmi in akwai soyayya to haduwan yakan yi sauki in babu soyayya haɗuwan yana da wahala kuma me ke taimakawa a so juna fifita addini akan maslahar rayuwa in ka kuskura ka fifita rayuwa akan maslahar addini so inda wani naka in kasuwa ya fi ka yake ya fi ka kwastoma sai ka fara gaba da shi don me don tunanin ka duniyar ne in aiki kuke samu promotion baka samu ba kana gaba da shi to a ka'ida shi ne mu fifita addini dukkan wani abu na duniya na rayuwa addinin ka ne na farko wannan ba zai sa ka walakantar da addinin don wani abu na duniya ba sai mu tashi a kan asbahatum bi ni'matihi ikhwana aran ma mu yi kwanan jeji babu yadda muka iya Allah ya ba mu ikon kammala ayar zuwa gobe da shiga ƴar uwarta ta gaba insha Allah ta'ala Allah ya hada al'umma akan gaskiya Allah ya hada zukatan mu akan gaskiya Allah ya hada zukatan mu akan gaskiya matsalan fatawa kuma Allah ya ba mu ikon assasa manya-manyan jam'iyyar da muke da su ya zama ana haduwa ana fatawa wa al'umma wannan yana da matukar muhimmanci yan uwa almajirai mu daina gaggawan yin fatawa musamman kabayar umma manyan matsaloli irin wannan mu rika hakuri a kai mu rika hakuri a duba masana da suka dace su zauna da malamai a yi Allah ta'ala ya taimake mu akan daidai ya kare mu daga shedan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa wabarakatuh wallahu ta'ala a'lam